من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين da farko ina mai roƙon Allah subhanahu ما ta'ala ما kowa ما komai mai iko da kudura mai rahama da jin kai da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya sake dawa da mu yau ah, alhamis ashirin da shida daidai ga watan uku bi ma'ana rabi'ul awwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da a bakwai ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a jiya mun tsaya a hujjojin da shehunan shi'a suke tabbatarwa cewa su ne sunayen Allah al'asma'ullahi husna su ake nufi sannan kuma su ne sifofin Allah a inda muke ta kawo wato abubuwan da suka ƙirƙiro a matsayin hujjoji da dalilai inda za mu tashi a kan waftarau annallaha azza wa jalla qala fi aliyin ko yawa sun ƙirƙiro kuma wata hujja a da suke cewai ga abinda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa game da sayidina Ali wa manzon Allah sallallahu lailatul Isra'i daren Isra'i wai lokacin da manzon Allah sallallahu aka yi Isra'i da shi a wannan daren ya je ya gana da Allah subhanahu ta'ala ya karɓo salloli guda nawa guda hamsin aka yi ta rage su ko har suka koma salloli biyar mu dai a aqidan ahlus sunna da littattafan ahlus sunna mu abinda muka san kawai ya kana a wannan ranar kenan manzo Allah dai ya karɓo salloli ina jin abin da hadisai suka tabbatar mana da da wani abu kuma daban wani sako daban da Allah ya ba annabi ina jin manzo Allah sallallahu da ya faɗa dani Allah ce wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin manzo Allah ba mai rowa bane na gaibi ba mai boye gaibi bane shine wahayi to wai a wannan daren da manzo Allah sallallahu aka yi Isra'i da shi yaje ya gana da Allah sai Allah ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan kalmomin game da sayyidina Ali ya ce a ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ce ya kai Muhammadu ka ji da kunnenka ina tabbatar maka aliyun al'awwalu wa aliyun al'akhir wa zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wai Allah ne wa iyazu billah wa iyazu billah ta'ala an hadhihi safaha uluwan kabiran ta'ala Allah amma ina tabbatar maka aliyu shine al-awwal shine al-akhir shine az-zahir shine al-batin shine kuma huwa bi kulli shay'in alim aliyu shine na farkon da babu wani a farkon sa Shi ne na ƙarshen da babu wani bayansa shi ne mabayyanin da babu wani sama da shi shi ne na can ƙasa na ɓoyin da babu wani ƙasa da shi sannan shi aliyu in nan ga dukkan komai masani ne ba sifofin Allah ba ne? sifofin Allah ne huwallah huwal awwal wal akhir wal Allah ne ya ba kan kawai to ku duba har Allah har Allah sun kirkiri ƙarya sun danka mana Allah kuma yana cewa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kazzaba bi ati babu mutumin da ya kai girman zalunci cikin dukkan azzalimai inji Allah cikin dukkan azzalimai masu zalunci babu wanda ya kai girman zalunci irin mutumin da zai kirkir karya ya danganta ta ga Allah ko kuma ya karyata abinda Allah ya tabbatar domin karya wa Allah kala biyu ne nan ka ƙirƙiro abin da Allah bai faɗa ba ka yi fabricating ka ƙirƙiro ka ce Allah ne ya faɗa nan kuma ka yi denying ka kore abin da Allah ya faɗa ka ce san bai faɗa ba san kuma abin da bai faɗa ba ka ce ya faɗa shi ne wa man azam min maniftara alallahi kaziban kirkirwa kin au kazzaba bi ayati ko karyata abin da yake tabbatacce a cikin baya babu azzalimai irin waɗannan inji Allah subhanahu wata'ala wal billah wannan maganar ku duba basairu darajat al-kubra basairu darajati al-kubra المجلد الثاني الصفا 475 wato mujalladi na biyu sannan shafi na ɗari hudu da da biyar ku duba kuma shafi na talatin da uku. babu nawadir fil a'immati alaihimus salam wa ajibuhum wato babin da yake bayani cikin wato girma da abubuwa manya-manya da suka shafi limamansu da kuma ababen ban mamaki da suke da shi hakanan kuma ka duba biharul anwar shima shafi na anwar da ma shafi na 91 ga na 180 babu atiyati shahadati wal aqaid duk zaka samu wannan shafahat aka samu waɗannan maganganu wa tara al kashiyu ala ali ala abi ja'far kashiyu ma ya kirkiro wata magana ya danganta ta da wato abu ja'far wai abu ja'far wai abu ja'far asadi shine muhammad bin ali ko muhammad bin ali muhammad bin ali dan ka duba aliyu bin oh, oh, hussein ko shi ne abu ja'afar muhammad bin ali eh, muhammad bin ali al-baqir ya danganta magana wa hashahu kuma har kwata-kwata-kwata bai faɗe ta ba kwata bai faɗe ta ba amma a kirkira a dangana wa Allah a ce shi ya faɗa a kirkiro ƙarya a dangana annabi a ce shi ya faɗa a kirkiro a dangana sai bin Ali kirkiro ba wanda aka bari kai hisabin fa yana da yawa gobe kiyama eh yi hisabi da Allah ayi hisabi da annabi ayi hisabi da wannan sabi ayi hisabi da Hussein ayi hisabi da Ali ayi hisabi da wannan abubuwan suna da yawa ma malam a zo kuma ga na sayyidina Umar ga na Usman ga na Ali ga na manyan sahabai duk da aka ce kafirai ne riddaddu ne sai waɗansu kai very few ba su ce goma sha uku ba ina ce ko sha ba duk cikin sahabin manzon Allah ɗin hmm. wai wai kala amirul mu'mini wai amirul Sayidi na Ali wai ya ce wai ya ce da bakinsa ana wajhullah ni aliyu ni ne fuskan Allah wa ana jambullah ni ne wani ɓangare na Allah bari na Allah wa ana awwalu ni ne na farkon da babu wani kafin ni wal akhiru na ƙarshen da babu wani bayana wa ana zahiru ni ne sama da kowan da babu wani sama da ni wa ana batinu ni ne kuma na ƙasan da babu wani can ƙasa da ni wa ana warisul arbi ni ne magajin kasai wa ana sabilullah ni ne tafarkin Allah wa bihi azamtu alaihi da shi ne na nufi azama a kai da shi Allah wato bi ma'ana shi ne ma magajin Allah yana cewa lillahi miratu samawati wal ardi ko to shi ma Ali yana da shi domin yace shi ne magajin kasai gaba daya wannan maganar ku duba rijalul kashi mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da uku da kuma ɗari uku da tamanin da hudu nan التعليق malam ya yi ta'aliki a kan wannan magana shine comment ya ce ma a shibaha ƙauluhun fi a immatihim bi ƙauli fir'aun wato ba abin da ya kai kamanceceniya ta maganan fir'auna irin maganansu maganansu ta yi kamanceceniya da ta fir'auna wanda babu bambanci domin fir'auna ya ce ana rabbukumul a'ala fir'auna haka ya ce wa jama'ansa ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka idan aka ce mafi mafi ɗaukaka ba babu wani a can sama fa kenan to idan ya ce ana zahiru ni ne sama wanda babu wani sama da shi kenan wa ya'taqidu shuyukhu shi'ati nan shekunan shi'a suna da aƙida da bilibin na cewa game da limamansu anna a'immatahum wacce limamansu goma sha biyu din nan humul muradu wai su ne Allah humul muradu bi qaulihi ta'ala an nafsihi su ne waɗanda Allah yake nufi da kansa idan ka ji Allah yake ka kiyayi kaina kamar ce wani e eh, wani e eh, ka kiyaye ni ina maka gargaɗi ka kiyaye ni ni kaina wai ni kaina din nan da nace ni ni kenan mai magana kaina din sayyidina ali kenan inda Allah ce ku kiyaye ni ni Allah ni kaina ni Allah kaina to shi Allah ya ce shi Allah kaina din kuma da yace ba karfafa magana bane to wai kaina din shine sayyidina ali ku kiyaye ni ni Allah kaina ni Allah Allahu kaina din kuma sayyidina ali kenan to mu duba suna cewa limaman su ne Allah yake nufi da wannan ayan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram menene farko aya kullu man alaiha duk wanda yake doron kasan nan mai mai mutuwa ne wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fuskan Allah ne fuskan ubangijinka Allah mafi daraja da girma shi zai shi zai rage shi zai abu na shine mai wanzuwa to sai suka ce wa bi qawlihi da ayan da take cewa kullu shay'in halikun kun ga wannan eh, ta fito da wancan fassara kowane abu mai halaka ne illa wajhu sai dai fuskan Allah sai suka ce to can wajhu rabbika da nan illa wajhu din nan sai suka ce limaman su ne kowa mai halaka ne a duniyar nan mai mutuwa ne banda limaman nan su ne kai za su wanzu ina fata an gani kullu shay'in halikun wani abu mai halaka ne mai mutuwa ne illa wajahu sai dai limaman nan guda goma sha biyu su ne kai ba sa halaka su ne ba sa mutuwa eh. ina fata an gane ko eh, ai ka leka su ma waɗansu littattafan ai za ka ji inda suka ce su malimaman su ba ma ta al'auran mace aka haife su yadda ake haifan sauran mutane ba sun tsarkakakku ne sun wuce na. ba ka yi mamakin kana ka littattafan su wai ta cinya ne haka cinyan mace tana me bambanci da ƙarshe dai za ka ga abubuwan su ma malam shi nake gaya muku wallahi ka ɗau ruwan bagaja ko ka ɗau waƙoƙin infiraji ko kuma ka ɗau magana jari ko kuma ka ɗau wani abu za ku fi baka hikima ta rayuwa ma ta koya maka sama da waɗannan abubuwa sama ta waɗannan abubuwa sun sun fi annabi daraja kenan sun fi ma annabi isa tunda su mace ce ta haife su amma saboda tsarkakan su masu ma biyo ta inda ɗan adam ke biyo ba kai mamaki sai ka ji wannan abun shirban abubuwa in ka ga littattafan da aka buga mujalladai ka ji wani 70 volume fa akan iri waɗannan shirmen wallahi to a haka ya ƙare rayuwa volume volume volume aba'in waɗansu Allah amma da za ka auna su a mizani ka sa su a mizani ka sa maganan jari a mizani sai magana jari yarin jaye su Allah nike ga maka Tun za ka samu hikima hikima ta rayuwa hmm? lauban ya samu dace mu je a sun maftarau ko haisu tarau kaga game da waɗannan ayoyin guda biyu ta suratu rahman aya ta 27 da suratu al-qasas ta aya ta 88 sune wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajhahu dinnan haisu taro sai suka kirkiro ala a'immatihim man su goma sha biyu wai annahum qalu wai sai suka fassara wannan ayan da cewa nahanu wajhullahi alladhi la yahliku la ya haliku mu ne wannan fuskar Allah da ba ta halaka ba ta mutuwa mu da mu Allah yake nufi ina fata an gane ko eh. waftarau suka sake kirkirowa kuma har ila yau wani dalili da suke cewa an abi abdullahi fi qawlihi azza wa jalla an ruwaito tafsiri daga abdullahi abu abdullahi shine hussein kenan game da fassaran wannan ayan kullu shay'in halikun illa wajhahu me ma'ananta ya akramaka Allah a fassara mana ita qala nahanu nahanu mu kenan eh kullu shay'in halikun illa wajhahu ay illa nahanu eh komai mai mutuwa ne a doron kasar nan komai zai halaka akwai ran da duniyar nan za ta kare ko ta kare duk wanda yake kai ya mutu illa wajhahu sai dai fuska Allah suka ce abinda ake nufi sai mu kenan Allah yake nufi mu ne ba ma mutuwa hmm. ta Allah ce dai min ha khalaqnakum wa fiha wa minha da kasa muka halice ku cikinta za mu mai da ku daga cikinta za mu fidda ku gobe kiyama Kina fata an gane ko waftarau fi tafsiri qaulillahi ta'ala sai suka sake kirkiro cikin tafsirin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa ayan nan ta cikin suratu ali imran Allah madaukakin sarki ce Allah yana muku gargadin kansa Allah yana muku gargadi ku kiyaye shi shi Allah kansa ku kiyaye shi ku daina taɓo Allah to wai Allah yana muku gargaɗe ku kiyaye shi shi kansa to kansa ɗin nan ne yanzu akan wannan ɗin? kamar ka ce ni myself ko ba haka ba ni da kaina to ni ɗin daban da kaina ɗin kuma wai sai suka yi attachin Ali wai shi Allah da kansa bi ma'ana sayyidina Ali kenan maimakon magana ta zama to ta'akid taukid ƙarfafa magana ni ne nayi da kaina wai ni ne din sai ya ka conjunction kuma da kaina bi ma'ana da ali kenan sai ya zama to kan shi din to haka maimakon karfafa magana ne waye wannan ni na da kaina to ni din daban dan suka ba Allah kenan da kaina wato da ali kenan kuma ko ba ku gane abun bane ne sai suka mai da shi aka conjunction shi Allah ne sai aka kuma ya hada da wani ni na ci abincin nan da kaina ba karfafa magana ba ne yawa to bai ma'ana ni na ci misali wannan kenan da kaina ni da wani mai sunan kaina shine kenan ba san ko sun gane abun ba na fata an gane ko kamar ka ce ni na ci da aliyu ni na ci da tanko ko kun nuna aiku biyu kenan amma a nan din sai suka yi amfani da wani abu ni da kaina na ci ni din daban da kaina din kuma wani ne shine ali shine duk inda kuka ji Allah ya ce ni da kaina to bi ma'ana shi da ali ne ali ne kan shi din kai din kai din wanda ake Allah yake faɗa din shine Allah yake cewa yuhazzirukumullah Allah yana muku gargadi nafsahu ihe eh, suka ce game da ali shine nafsahu قال الرضا نفسه إن أي علي خوفهم به ألا يا صورة كد جماعة كنسد سيدنا علي إن سكد بجري مسا ina fata an gane ko wannan maganan da wancan duk duba footnote na uku da na hudu akwai littafin su na at-tauhid shafi na ɗari da arba'in da biyar babu tafsiri ƙaunin lahi azza wa jal na hudu akwai manaƙibu ali abi talib sifofi kyawawa na ali abi talib familin abu talib familin abu talib faslu shawaz min nawakibihi akwai kuma biharul anwar gashi nan shi ma idan kuka duba a muje tafsiri na gaba waftarau suka sake kirkiran cewa anil mizmar anil riba midmaru ne ruwaito wannan daga arriba kala ya ce fa'aina matu wallu, idan kuka tashi yin sallah fa'aina matu wallu duk inda kuka fuskanta fasamma wajhullah nan ne fuskar Allah take to wajhullah din wato sayyidina ali ne duk inda kuka fuskanta ko ne direction kuka fuskanta akwai ali ta wajen shi da wajhullah dama sura su suno duk wani abu wajhullah wajhullah wajhullah din ali ne ake nufi ina fata an gane ko wato duk inda ka fuskanta ka samma wani abu inda ka fuskanta duk za ka tarar da sayidina ali a wajen yana mai taimaka maka yana mai taimaka maka ku duba manaqibu ali ali ali abi talibin juz'i na uku shafi na uku na biyu. faslu fi shawazima biharul anwa sorry faslun fi shawazi min manaqibihi wai kaɗan daga cikin sifofinsa fasalin da yake bayani yan kaɗan daga cikin sifofinsa ko kuma inda sayyidina ali ya bambanta da wadansu su ne shawaz sai ya zamanto shazi inda shi kadai ya kadai ya bambanta ya sifantu da wannan waftarau suka sake kuma har ila yau sai da ta'aruf contradiction su da suka faɗi waɗancan kuma ga wani karo da suka yi iftarau ala aliyin sun sake kirkiran magana suka danganta ta ga sayyidina ali radiyallahu anhu Allah da shi wai annahu kala ya ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk ta inda kuka fuskanta sanan fuskan Allah kum baqiyatullah ya'ani al mahdi ake nufi ba ali ba wai shi aliyun da kansa ne radiyallahu anhu wai ya ce ba shi ba ne mahadi ake nufi so ta duk inda ka fuskanci direction kawai ka ce mahadi kawai to yana ta wannan wajen ina fata an gane ku duba na shida al-ihtijaj li tabarati eh sha juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu to can sun ce Sayyidina ali ne nan kuma Sayyidina ali da ya tashi ya ce a'a can an danganta gare shi ne shi kuma nan da baki da baki wai wai fa baki bane ya faɗa fa wai mahadi ake yi qasima ga wani idin rajji ma mana mai karya lagon gadon su shehunan shi'a rawau su da kansu sun ruwaito cewa anna imamahum wani limamin su sahibu zaman wa sahibu zaman mahadi kala an shiyuhi shi'atihi ga abin ya faɗa game da shaihunansa na shi'a ta'ala Allah azza wa jalla amma sifun. mahadi ya ce ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka azza wa jalla mai girma da buwaya amma ya sifun daga waɗannan irin munanan kalaman da suke danganawa ga Allah subhanahu tsarkakakken sarki wa bihamdihi wato wanda abin godiya da yabawa wai e, shi din yace karara laisa na shuraka uku, wallahi mu ba ma tarayya da Allah kwata-kwata fi ilmihi wajen iliminsa wala fi kudurati ba ma tarayya da Allah a wajen ikonsa bal kai bugu da ƙari ma la na alamul ghaiba ghairahu mu ba mu san gaibi ba banda Allah kama kala fi muskami kitabi kamar yadda Allah ya tabbatar ya faɗa a cikin littafinsa mai cike da hikimomi tabarakat asma'u wanda sunansa suka tsarkaka Ƙul ka ce musu ya Muhammad, la ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illallah babu wani wanda yake cikin sammai da kasai da ya san abin da ke ɓoye na sammai da kasai din illallah sai Allah. Ina fata an gane ko? Ya ce to, ya tabbatar su suka ruwaito ga abin da shi mahadiwai ya faɗa da kansa. kansa ya ce Allah ya wuce duk inda kuke tsammani game da wannan maganganun banzan da ake danganta ga Allah Allah abin godiya ne tsarkakakke ne walla duk masu cewa muna tarayya da shi wajen iliminsa ko ikonsa ƙarya ake yi babu wanda ya san gaibi ko wani abin da ke ɓoye sai Allah kamar yadda Allah ya tabbatar da haka Kur'aninsa, mu ma haka muke tabbatarwa kad azana juhala'u shi'a yace jahilan shi'a sun cutar da mu da suke danganta mu ga Allah suke nuna sifofin mu irin na Allah ne suke nuna cewa mun san gaibi wallahi jahilan shi'a sun cutar da mu wa hubaqa'uhum da wawayen su mu mun barranta da wannan jahilan shi'a ne suke attaching din wannan suke daukar mu su faɗi wannan da wawayen su wa man dinuhu janahu ba'udatin arjahu da wanda yake dan addinin sama da yake rike da shi din suka cikin sauro ma ya fi shi daraja irin su ne suke attachin din waɗannan banzayen maganganu a gare mu to mutum da aka ce addininsa da aqidarsa ma cikin sauro ya fi shi daraja ka duba inda ya condemning din su yace fa ina shaida wa Allah allazi la ilaha illa huwa wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai shi wa kafa bihi shahidan kuma Allah ya isan mun shaida a gobe kiyama anni bari'un ni na barranta ba ni ba waɗannan maganganu na barranta zuwa ga Allah wa ila rasulihi zuwa ga manzansa mimman ya ga wanda yake cewa wai mu nan na alamul ghaiba wallahi ba mu ba su har gaban Allah har gaban manzo Allah ba mun barranta da wanda suke cewa mu mun san gaibi wai wa nushariku fil mulkihi kuma muna tarayya da Allah wajen mulkin sa da ikon sa aw yahulluna mahallan ko mutumin da zai dauke mu ya aje mu a wani wajen da siwal mahallin ladhi radiyahu Allahu lana wa khalaqana lahu duk wanda ya aje mu a wani wajen da ba nan bane Allah ya aje mu ko kuma ya halicce mu domin shi to mu ba mu ba shi mun barranta har ga Allah wannan maganan tana littafin su mai suna al-ihtijaj na shi ne kuma su suka ruwaito wannan maganan mujalladi na biyu shafi na 473 zuwa 474 توقيعات الناهية المقدسة واللفظ له sannan ku duba biharul anwar Jalladi na ashirin da biyar shafi na ɗari biyu da sittin da shida zuwa shafi na ɗari biyu da sittin da bakwai babu na guluwi a ƙarƙashin babin da yake kore wuce iyaka fin nabi game da matsayin annabi da limamansu sun faɗi wannan kuma sun suka faɗi wancan da Allah wannan ba karo ba ne to wannan da muka karanta yanzu shine tsab aƙidan ahlus sunna wal jamaa kuma shine ƙidan limamansu su ne kai suke ya yi maganganu su manna musu su ce wannan ya ce wannan ya ce duk za a yi hisabi gaban Allah gobe kiyama ina tabbatar muku ina fata mun gane wannan na ba tambaya ta 68 tana ce ma makumul iman me definition me ma'anan imani a wajen na mazhaban shi'a mu mun san mu a wajenmu hadisin jibrilu din nan ya tabbatar mana menene imani baina ma sanan julusul inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alaina rajulun shadidu bayadi shadidu sha'ri la ya la yura atharu safarin wa la ya'rifu minna ahadun hatta ma kami جلس ya bayyana maka musulunci yace fa akhbirni anil iman yace al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu qala fa akhbirna anil sa'a ko anil ihsan ko yawa yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka sai ce fa akhbirni an sa'ati qala bal mas'ulu an hadi a'lama min as-sa'il qala fa akhbirni an amaratiha har izuwa karshe definition na imani shine wannan an tumina billahi ma'anan imani a wajen ahlus sunna kai imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa kutubihi da littattafansa wal yawmil akhir da ranar karshe wal qadari khairihi wa sharri kai imani da kaddara alkhairinsa da menene da sharrinsa kuma ayoyi sun tabbatar da wannan laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi ko sai yake ne wal mala'ikati sai ya kawo waɗannan biyar sai wajen eh, al'imani bilkadir ya ce wa in kaddar nahu tasdiran a can sannan nan ma ya kawo rukunan imani a ƙarshen suratul baqara amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wa kullun amana billahi malaikatihi kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir duk an kawo waɗannan hujjojin to mu kuma muna son mu san imani yanda yake can mu dai ka yi imani da Allah ka yadda yana nan sai ka yi imani da manzanninsa da mala'ikunsa kuma mun faɗi a mala'iku ma kowa da irin ayyukansa ko a can a aqidatu ahli suna, mun faɗi manzanni da adadinsu da yawansu da kuma saƙon da suka zo da shi duk mun faɗa to muna so mu san menene imani shi kuma wato a bisa mazhaban eh, shi'a jawab amsa لقد جعل شيوخ الشيعة shehunan shi'a sun sanya imani tsagwaranta ma'anan imani gaba ɗayansa shine ka yi imani bi a himul isnai ashara huwal imanu kulluhu ka yi imani da jerin gwanon limaman su goma sha biyu ɗin nan farkonsu sai ali sai hussein sai hassan sai ali sai muhammad sai ga sunan kai imani da tsanan limamin goma sha biyu gabaɗin su kai da shi shine ka kure matukan imani kawai ka kure matukan imani ina fata an gane ko wannan shine imani ka kafirce su sayyidina umar su sayyidina ali su sayyidina da duka suna na aisha su hafsa radiyallahu anhum da manya manyan sahabai duka wannan shine imani su a wajen su kawai قال علامتهم ابن المطهر الحلي أكون ببن شيخ سمثني نا أكيد شيعة ابن المطهر الحلي يجي مسألة الإمامة مسألة تشوق بنشي هي أحد أركان الإيمان matsala ta shugabantar da limaman su ka yadda su ne kaɗai shugabanni to yana daga cikin filas rukunai na imani almustahiqqu bi sababihi alkhuludu fil wanda shi ya cancanta ya dawwamar da kai a cikin aljanna imani kai imani da limaman su innan to shine rukunin imani wanda zai deserving ɗinka wajen dawwama cikin aljanna sai da shi zaka dawwama a cikin aljanna والتخلص من غضب الله shine kuma zai kukutar da kai daga kushin Allah da azaban Allah da wutan jahannama shine ka yadda da shugabancin waɗannan can su ne limamai imani da wannan shine ke dawwamar da kai cikin aljanna ya kukutar da kai daga wutan jahannama da kushin Allah shine kawai an gama sai a shafa fatiha kawai ka zama mumini ina fata an kani to ina jin mummunan da suke can kafin a haifi waɗannan ɗin ya suke su kuma Allahu ala. ko da yake sun ci annabi Adam ma ya san da su shi ma ta dalilin shi Allah su Allah ya fi masa zunubansa ko ban ya ci ɗan itacen nan fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fatar duk daga nan sune da sune aka gafarta wa annabi Adam eh. ya ga tarihi fa haihuwan kowa a tarihi yaro a haife shi 1980 nan sai ce maka annabi adam ma ya san da shi ta dalilin shi ne ma aka yi kaza aka yi kaza haka za ka tara Allah ubangiji ya rufa mana asiri a wannan maganan da na faɗa yanzu je ta minhajul karama minhajul karama fi isbatul imama littafi mai suna tafarkin karamomi wajen tabbatar da shugabanci shafi na ɗaya a farko li'allamati himil mutahir wanda ya mutu a shekara ta 726 ina fata an gane ko wa radda ala kitabihi hadha shaykhul islam ibnu taymiya akwai littafin da shaykhul islam ibnu taymiya ya yi masa raddi ya yi ma littafin fata-fata kitabin bakhmin shine minhajus sunnatin nabawiyya kun san shi ai haji sunna na ima na na ibnu taymiya wanda akwai dr abubakar birnin kudu ina ji yana karanta shi shine an sunna annabawiyya ina da shi ina ji yana mujalladi goma sha ne wannan an sunna annabawiyya shi kuma zahabi da ya zo sai ya summarizing nashi ya rage yawan volume din wa shaykhuna akwai kuma babban shehi wannan abdullahi bin muhammad al-gunaiman hafizahullah wannan ya koyar da mu a muna aji biyu ina jin 200 level ko kuma 100 level a madina wannan eh, malamin mu shi yayi kitabu tauhid sharhu kitabu tauhid wannan muhammad al-gunaiman Allah Allah Allah Allah yadda da su yana nan ya rasu Allahu alam don ya manyanta a lokacin da ya koyar da mu eh. haka za ka ta Allah ubangiji ya samu dace kun ji dai kawai idan aka tambaye ka kai mumini ne eh, me imani imani da limamai na shi a shikenan ka gama shikenan ina fata an gane Allah rufa mu at-ta'liq mala yace ga ta'aliki qala Allah ta'ala Allah insha Allah ina jin za mu kai ai inda akwai donut donut na rike ciki sosai da Allah maɗaukakin sarki yana cewa su waɗanne ne mumunai Allah ce innamal mu'minun su a wajen shi'a mumunai a wajen su ne wanda suka yadda da shugabancin waɗancan limaman mu kuma ga mumunai a ta bakin a astagfirullah astagfirullah astagfirullah a ta yadda Allah ya faɗa Qur'ani ina fata an gane karin baro a kai na nima wata na mutum kafiyar da gida ya accident Allah rufa mana asiri ina fata an gane ga dai mumunai a waje Allah kamar yadda ya faɗa a a Qur'ani yace innamal mu'minuna mumunai kawai waɗanda su ne mumunai kawai su ne allazina iza zukira Allah su ne waɗanda idan aka ambata musu Allah wajilat qulubuhum sai ka ga zukatansu suna kaɗuwa, suna kaɗuwa, suna shakin suna tsorata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan sai kaga ayoyin suna ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogaro ga ubangijinsu sifofinsu na farko kenan ko sifofinsu na farko sifofinsu na farko idan aka ambaci Allah zukatansu ya kadu idan aka karanta musu ayoyi na biyu imani su ya ƙaru na uku kuma suna dogaro ga Allah sifa ta hudu alladina yuqimuna salata sune waɗanda suke tsaida sallah babu fashi sifa ta biyar wa min mara zagnahum yunfiqun kuma masu ciyar da abinda muka azurta su da shi Allah ce ula'ika humul mu'minuna haƙƙan an gama haƙƙan Allah ce waɗannan su ne mumunai na gaskiya haƙiƙanin mumunai an gama an kawo waɗansu limamai imani da limamai ba kawo ba ku duba Allah ma yake bai ce ulaika humul mu'minuna kawai ba sai yace haqqan in kana neman haƙiƙanin muminai su ne waɗannan lahum sakamakon su fa lahum darajatun suna da waɗansu ɗaukaka ɗaukaka ɗaukaka darajoji inda rabbihim ga ubangijinsu sannan wa maghfiratun suna da wata gafara ta musamman da Allah zai musu gobe kiyama wa rizqun karimun suna da wani arziki mai daraja a cikin aljanna Allah zai azirta su da arziki ga walahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun in wa anharun min khamrin ladhatin lidashina arziki mai dimbin yawa suratul anfal aya ta biyu zuwa ta hudu kaga anan malake fa shahidallah Allah ya ba da shaida ya tabbatar wa ha'ula'i waɗannan cewa bil imani cewa su mumunai ne min ghairi zikirin lil imamati ba tare da an ambata mana wai shugabanci ba bai ce wallazina hum lil imamati yu'minun ba ba kawai wa ta'ala Allah ya sake bayyana mana yayi defining din mumunai yace innamal mu'minuna mumunai kawai a wajen Allah su ne allazina amanu billahi su ne wanda suka yi imani da wa an ce da liman da limamai wa rasulihi da manzansa an ce wal a'imma a'a summa lam yartabu kannan ba su taba shakka ko ta baba game da imanin su ga Allah da manzonsa ba ba su taba ma shakkan anya Allah nan ma yana nan kuwa an yi manzon Allah ma daga gaske ba su ma taba shakka ba game da Allah da manzonsa ko wani abin da ya zo daga Allah ko maganan Allah ko aya ta Allah ko umurnin Allah ko wani hani na Allah da na manzonsa ka samu wai ma suna shakka suna ta ba akai ba su taba ba na uku wajahadu bi amwalihim suna fidda dukiyoyinsu suna jihadi suna ɗaukaka addinin Allah da dukiyoyinsu wa anfusihim su ma suna miƙa kansu ga addinin Allah fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah Allah ce ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiyan imani sauran duk makaryata ne sauran duk makaryata ne mun ji Allah ya bayyana mana su anan suratul hujurat kaga faj'alahumullahu sadiqina Allah ya tabbatar da cewa waɗannan su ne masu gaskiyan imani fi gairi zikirin imamati mu ba mu ji an ambaci wani shugabanci ba a cikin sifofinsu ko ba haka ba aya ta uku wa ƙala ta'ala Allah ya sake cewa alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سواء المتقون sune allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suke imani da abin da ke ɓoye menene alghaibu ba su ga aljanna ba sun imani da ita ba su ga wuta ba sun imani da ita ba su ga mala'ikun Allah ba sun imani da su ba su ga Allah ba sun imani da shi musamman mu na ƙarshe din wanda ba sabai ba ba mu ga annabi ba mu yi imani da shi ko ba mu taɓa ganin zaman kabari ba amma mun yi imani akwai azaban kabari akwai ni'iman kabari akwai tambayan mala'iku ba mu taɓa ganin siraɗi ba amma mun yi imani akwai siradi ba mu taɓa ganin mizani wajen auna ayyukan ba amma mun yi imani da shi ko ba haka ba alladhina yu'minuna bil ghaib na bi wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna yawan ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi na gaba na yu'minuna bima unzila ilaika waɗanda suke yin imani da abin da aka saukar maka ya Muhammad na alkur'ani nan wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar gabaninka sannan wa bil akhirati hum yuqinun suna da imani da yaƙinin cewa lallai lahira kana nan Allah ce ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan su ne suke kan shiryan ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun kuma su ne masu rabauta gobe kiyama me rabon aljanna shi ne tajakin kowane mai rai to waɗannan abubuwan da Allah ya listin ya ce su za su kai ka aljanna tare su kuma suka ce imani da limamansu shine zai kai ka aljanna rashin imani da su kuma zai kai ka menene wuta to to to nawa za mu ɗauka ai kwatanta su za mu ɗauka ko na Allah maka ma an ɗauke su wani abu na fata Allah da ya listin wanda ce su ne za su kai ka aljanna ma dare ku ne masu rabauta a gobe kiyama su kuma sun ce a'a imani da limaman su goma sha biyu shi zai kai ka aljanna kuma shi zai kare ka daga wuta ba mu gan shi a nan ba ga kaga faja'alahumullahu sai Allah ya sanya mumunai masu waɗannan sifofin wato su ne muhtadina su ne suke kan shiriya tun a nan duniya kada ka daka sake wannan akida wa muflihina kuma su ne masu rabauta gobe kiyama walam yazkuril imamata Allah bai yi attachin din imani da shugabanci ba babu Allah rufa mana a fa Fadalla ta al-ayatu al-karimatu sai waɗannan ayoyin masu girma gaba sai suka nuna ala fasadi aqidati shuyukhi shi'ati fil imama wajen gurɓata da lalacewan aƙidan shi'a wajen shugabanci da imama walhamdulillah mun gode Allah ma Allah ya ishe mu mayakin ko ba haka ba wa kafa Allahul mu'minal qital Allah ya musu raddi da kansa wannan shine to yanzu za mu in Allah ya raya mu sati mai zuwa za mu ji kuma game da shahada akwai tambayan da yan uwa suka mun wani yan uwa ya mun yace malam misali a zamanin nan da muke ciki yanda shi a dai baka gane su wani taqiyya suna da aƙidan taƙiyya mutu ya shekara goma baka san yana aƙidan ba to shin yanzu a yanzu in wani ya zo neman kyashi da aure zai iya sharɗantawa da wanda zai aure ta ka rubuta duk ran da na aka tabbatar kai ɗan shi'a ne aure ya mutu amsa e domin na ala shuruɗihim musulmai suna kan sharuɗansu tunda za a ce mun yarjejeniyar zan auren maka da ita amma da sharaɗi ba za ka fitar da ita kaduna ba kuma a ce e eh, matukan sharaɗin nan bai halatta haram ba ko bai haramta halal ba ya inganta ka ce a zo a rubuta takarda na bi kishin kai ɗan shi'a ne kai mai auren ta nan aure ya ne ya mutu aka yi signing aka yi abun nan shi kenan wannan ya halatta Allah ubangiji mana muwafaka ya samu dace Allah sa wanda ya tambayan ya ji yawwa فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته